كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب gabanin waɗannan mutanen annabi Nuhu sun ƙareta haka ma ƙungiyoyin da suka zo a bayansa su ma sun ƙaryata, adawa sun ƙaryata, sabudawa ma haka, da mutanen annabi Lod, da mutanen madiana Fir'auna ma ya ƙaryata, kowace al'umma daga cikin al'ummomi ta yi nufin ta kama manzonta ta kashe shi, suka yi jayayya a kan abin da suke kai na barna don su kawar da gaskiya da shi, sai na kama dukkan waɗannan al'ummomin, ka lura yaya uquba ta kasance a kansu, tabbas ta kasance uquba mai tsanani.